يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي لكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة goma sha biyu na ramadan na shekara da dubu da dari hudu da arba'in da uku daidai da goma sha hudu watan dubu biyu da ishirin da uku na biya da kayan na tabbata na yi wani kasa maryam alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh cikin neman Allah da amincewa da yardarsa a kundurin ci gaba da suna alƙur'ani mai girma kuma sa gudanarwa kowane maraice cikin wannan mata a wannan musamman da musamman na suna da وجعل عليهم قال مني فلم نصبر عليهم وجعل كيف عليهم اجرهم الا نكر الوقوف من اخوان الامه تبارك عند القران في الرجيم تلك القرى نقص عليك من أمر عليه السلام قولك أن أقول أنه هود عليه السلام قولك أن أقول أنه صالح عليه السلام قولك أن أقول أنه هود عليه السلام قولك أن أقول شعيب عليه السلام أنا هل أمور جوزون لأقول جوزون شيء da rayuwa irin ta gargajiya da tattali da jiriya zuwa ga rayuwa ta ilimi da asiri da ibada Tsarar ta'ala yadda addini gaba da ya nuna mana su da mai da hankalin su zuwa tuno zarukan da muka ji a ciki sannan kuma ya gaya wa manzon Allah abin da zai lallashi zuciyar da duka matsala da yake samun da wata shi bijirewa da saurin kai da kafirci da gabon nama da kusan gwida da kulle-kulle da makirci da kitnibi da kitnibi da yake samu wajen mutanensa abin dole ya sa damuwa a zuciya ya sa kunan zuciya ya sa ɗacin rai amma idan aka kai waiwaye a ɗan tafiya yi cewa ba shi ne na farko wani wannan kawai zai nau'in lallashi da yin da kuma mu mai gare da ke dukkan kuma ya kan garuruwa na hukun a yadda min an bayara muna zanta maka wani bangare na labaran abinda kai tsaye ya shafi irin taka da awar da hannun da ke ciki kuma ka ji matsalolin da an nama da suka tura suka cin karo da su a can ta wani waje ma suka kayan da muka samu wala wala irin yadda wani sun samu ba wannan sai za ka tsara tsarin da a shekar kan ka ba wala kalla an rukuru min bayyana kuma tabbaci a ke sama manzannin da muka tura sun je gare su da hujjoji a tsarai da mujizozin da ke gaskata an tabbatar da ikirarin cewa abin da muka tura musu mu muka tura kuma gaskiya ne abin da suka faɗa amma ba ma kanu ne yau mai ruhu zai tashi mutanen da aka tura musu manzannin ba su kasance sun ba da gaskiya bima kasabu bihi min qablu bima kasabu min qablu saboda sun da sun yi zaune karyatawa kita duk abu mai mahimmanci ka daina gaugawar afka masa tukuna ka tsaya a kanatu ka yi karatun tana ka yi nan da kyau ka sa idan basira ka sa saurari idan na basira ka sa dogon tunani masu mulki a matakai daban-daban sukan da wannan salatu yadda kai talaka da talaka za ku afka matsala cikin gaugawa wanda bai ce ku ba na cikin da na san to su da hukumomi ba haka ba sai da suna da wani bayani da mauna gan duje a munasabar kataniyar latin dabba kusan sai da aka samu dumamar yanayi tukuna wanda ya sa tona kofin lokaci ya yi da shigo da bayanin ba da aka yi abin da aka yi duka da ya ko gwamnatin ma mutane su suka kawo ƙara a yi masu na yi da dama da dama da dama cikin bayanan da yana cewa duk abin da ke faruwa muna sane kuma na bibiye da abubuwan amma idan a lokacin mu ka kawo mataki ko kuka hau ƙara cikin su za a je a zuga wasu a ce mun maza ba daidai ba shi za ku kuna ido sai da ku da kanku tukuna kuka kawo kara yan ɗari da suka tabbatar da su kaɗai ba za su iya ba yan izala ba ba za su iya ba sai ka kara ta nan kara ta nan kara ta nan duk da kuka muka shigo sai ne abin da ya dace ko na zan dole wannan magana da wata kuma yanke da yanke kuma gaskiya shi za kai yadda kake tunanin to ba matsala kai sai ka ganta ka kai kana gani to ya kuma suka ce wani abu in ta yi wannan abin a wannan lokacin ita za a zarga kuma da ku za a zarge ta ai ba yana a wannan an gwada da karfi ne to ai ba a kira a kai to amma aka bari kuka fara ji a duka ba kuma kana da karfi ne ita ba haka ce ta zuwa kan yi wani ke gurin kuka a nan ka kuma wannan ta zane ta shi'a duk kuma su za kallon abin da ke ba ba mutanen suna rike makami suna hukuntawa suna wanda kwanan ke kare su kake ba su duk da za su cikin gaban ba ana kai suna yaki ko a lokacin da abin da ya sami su sa sami suna yaki da mutanen wani kawai da ake ce magabani ɗan ɗariƙar gabani ɗan shi'a sun mamaye masu wani zama a hankali kawai sun zama wato ba su da ikon da sai ta a minti a rukun kiwa a rukun kiya har sai ka cire aka ɗan gara yi ko aka ba ta kashi aka ɗan samu wani sanar lawa wani takaitattu to sun koma su yanki a tsaki wani sabon shiri daga wannan sun sa wuya sa a jannu a dawo sai dubu ciki sun yi shekaru suna zagin waliyan Allah na gaskiya suna tsine musu ba da alaƙin zuwa suna gaskar karkarwa ne kuma masu abubuwan aikata sun yan yi a nan da tura ta mu masu damuwa da abubuwan muna kuka ta muna fakin ciki ba wanda ya yi ta kawai wani gidanka mantakar ka garin ka kai kar da aka gina amma za a baka lokacin in tara da yau baka shigo wani sai dai ka fara wani shekara da shekaru na ala ba su yawa wani da zai da amma abin bai fito biyu ba in ta ɗau mataki ko ita za a koma a zaga to sai ya fito biyu sai gashi sun zo sun gara ɓangaren gwamnatin gaba da da na tsaro lalata cin cin na masu dabara na gaba na tsaro wai wai an shi ana fitin za ta ba da yadda ya musu ku karin karatu a shi tuntun na ka ana wannan shi ne mataki sai a hukumantar ya ba a tsawo gano wani to haka su ma wannan hukumar da aka turo na kuskuren na farko a ce sai suka karyata da wuri ba su tsaya su tunani ba to daga baya فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فقالت هي الايمان بطور الزلجة ثم كان يتاكدي فرجل الغاصب لا أكون تولوك شيء أكدت ولا أكدت الناس يبنكت ذات بالنعمة التي هي أكا أمر شكرا أبو سيغلت كتابة يا أما دلتو أكبر جمهورا كاما وطور الزلجة mu za a gaya wannan magana ba a yi a yara to sai ba a yi ta sai ba a yi ta mutum ya zo yana cin abinci a gaban annabi da hannun hagu annabi ta ba a ci da hannun hagu da dama suka ce wallahi ni ban iya sai annabi kada Allah za ka iya daga nan shi ke nan da iya ya ka fito shekar ta annabi ya rasu ta ce ba mai cin hannun abinci da hannun hagu sai shekar لكن وين بدين جرى هذا الله وجل في الله وتعالى لا إكمال جنائنا هذه تجد ثم تيجي يا وقيم أن أن أن أن أن أن أن لا تدور لنا في اليوم غير مبارك تيجي على هو يمسني زعلني يا تقول في بارك يا لا تفعل كرتي كذلك يسأل الله علاكم من كبري إذ يدك جهنم dukiya ta toshe basira ta toshe abin zama balili to haka Allah ke yi ma duka zan kafar da ya rufe duka ta alayi ne na lafiya ƙarar imani wani duk Allah ta alayi da zuciyar sa ya halatta raka har abada irin wani azu zuciyar baya ba da jira ذلك يدعو الله على قلوب الكافرين حتى الله تعالى يجيب يجيب مكان كافرين mutum da ala gaskiya ba za ta shiga ba da yi ba zai shiga ba ta ala ya ce ba ma ba zina da ya fi kare ne hali sai ya samu sai ya samu mafi yawan ba mu samu da shiga alkawari ma a magana mai da aka yi alkawari da su sun saura a kan suka shiga dukkan wancan batattu zai ɓata su kawai ba su shiga alkawari bayan an ɗauki alkawari da su kai ba ma samu yawon sun su ba ma fashin ka ba ba kai ne masu ma'ayon Allah da shari'ar Allah zanga-zanga ne da tawaye da shi ne zama mai cewa da Allah ta ala yake tilkan kura na kudu alaika min an ba ina sai sai a yi akabarin ahalaha akabarin ahaliha mai tattasalla muna baka labaran mutanen da garuruwa ne don kallalla don zuciya ka ta yi sanyi ka yi tafci wani ya fara ka muka ɗauko mutanen ka su shi ka kai da yanzu an yi jiba wani zuru ma a saba yanzu. A don kada kwatankwacin abin da ya samu wa'ancan garuruwan na halakarwa da rubulawa ya sha mutane don in sun ci gaba da koyi da wani wa'ancan kankararri to abin da ya samu wa'ancan kankararri ba su iya kara kansu سيدنا موسى أن الله تعالى ولقد جاءهم رسول من بيننا wannan kare da su kake wa ko ba ta zuwa da ba a tabbatar da kika mun da mun zuwa da mun zuwa da yanzu mun zuwa da alayi da dalilai bayyatattu amma ba zai yi wani imani ba lokacin zuwa manzannin bai ba zuwa a cikin zama da sun gano kariya ta ce sun kama ce bari da maro a yi kuma sai suka ci gaba da kama sun da kawai كذلك أنزاهك منه يسر الله على قلوب الكافرين أشهد على يسرهم إن كهتمت أمرين وإلى ذلك ماذا؟ إذا تجد فتنجر من كيف ya kufantu da mugunyar sufar da in ba a sa'a ba ya halaka kenan a yanzu nan girman kai suka yi gaskiya suka ji sun fi ƙarfin siyasa da ita sake Allah ya tushe zukatan su gaba ɗaya gaskiya ba za su zama. Yayin wannan ayar kuma ta a cikin kuma za su wanda sai kama da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina yujadiluna fi alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum sawwa maqtan inda Allah wa inda الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار mun faɗa su ce ya za ka ya wani lokacin su ce ba za ka yi ba kuma wannan mutu irin sultanin a damu ba wai dan wani dalili da ya zo ku kuka rika ya zama shi ne hujjar ku na muku wannan ayar haka kawai da daukin adam Allah ke cewa markatan inda Allah irin wannan ɗabi'a ta girmama a matsayin abin zargi wajen Allah wa inda lalina a rabu haka nan mummunai ma a sai a yi Allah irin wannan ta'amuzi a yi Allah irin wannan gauti karanta ayoyin da babu dalili kai wanda suna ganin jirgin munin wannan alama kuma ne yadda a kara shi cikin wata sifa da shi da ubangiji ma Allah na kin abu yana da jinka kai ma mun ne kaji kana kin wannan abun kana da wannan ba karama da rira Allah ka abuta mu da imani da gaskiya sannan Allah ya ce kaza ya yasbu ala كل قلب متكبر جبار girman ka ya yi girman ka yawa nisa yadda ka ji haka Allah yake yunkewa ya zaɓi zuciyar dukkanin wani mai girman kai jabba mai jin girman kai mai jin kima mai jin ka baki ka wannan ba ya da dan na sun yi wannan misali akan girman kai har ma da ya karanto mana wata aya a cikin surar al-ahzab da wanda suna can gaba za mu tafi da har muke amfani da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallam wanda annabi yake cewa ba yadda mutum zai shiga aljanna matuƙar yana da girman kan da ya kai nauyin azzarra ko girman azzarra a zuciyarsa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر لا حول ولا قوة ba zai gina aljanna ba in ya koma ma wurin Allah a zuce shi akwai kwatan kwatan girman azaba na girman kai girman kai kuma da zai barbara da cewa zan kunna su ga bakwai na ba kuma hanyar wannan kunna in gaskiya kamar da wannan suke yi وهم دليل مكاني أكاد أكون دليل مكاني أنا ما أتكلم سوى لا أبد أي كان عنده شيء بيسكت كيف أعمل فتكون دليل طيبا أنه نوع أنكتم سوى ما لا كتب أكا الذين هم أرادوا نفاجر عليه هذا واحد ابن کا مطلب ہے کہ یہ بات کا کہ اپنا یہ رومہ کے کے مطلب کا بات ہے یہ بات in gori za a shi ne zai maka gori ba ga za ka gori domin a hannun kawo saboda ka dukkan zuciyar da na mai girman kai jabbe kangararren mutum Allah ta'ala yana jaɗe zuciyar da babu alherin da shiga ciki a cikin tsoron rumi وتعالى الله تعالى ولقد للناس في هذا ولقد فرضنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على قلوب الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يتقى الله على قلوب الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون جاهلين جهل نعتني وإن جاهل يتعب السلطان الله با فلا تجان درجة الله تبطان آيون الله با فلا تجان درجة قيمة آيون الله فرقا جمعوني لما تكي جاهل to shi ma sai da ya ba a tashi shi kai mai girman kan da yake girman kai jahilcin ne ya gada kai da girman kai Allah yake muna rakon kuka misali wa mutane a cikin wannan alƙur'ani ko wani irin misali wanda zai sa ne da su kuka fahimtar mutane ke da su abin da ake kuka misali ba. Allah ya ce wallahi inda za ka mu da kowace irin aya kowane irin dalili kowane irin misali za a kawo kanji abin da kafuran cikin za su gaya maka in an tun illa mu'minu wanda wannan wannan suke nuna fatan ki zan ko ku kawo ku canza mana al'adun da suka gada uwaye da kakanni ku canza mana kuma ya mu suka yi imani suka kuma da mashi ku koma mai shirka kuna so ku ɓata rayuwar ƙasa ku ɓata al'adar ƙasa ku ɓata ne wai gaskiyar da ake karanta mu gaske ba ta da Allah ce to zukatan sun toshe ne a gairi na shiga yadda ka ji zukatan wa'annan sun toshe suna cewa wai gaskiyar da aka zo masu fatanci ne kawai ya ce to haka Allah ke rike zukatan waɗanda ba su da yin waɗanda ba su da yin Allah ya ba mu da yin sannan da Allah ta'ala ya ce wa ma'a juna da aka zarge mafi yawan mutanen wancan garuruwa da ba imani ba da al'ummomin da suka gabata aka kawo cikin su aka kai cikin wannan zuwa yawancin su ba samu suna da alkawari ba ranar da aka kawo alkawari da su ba su cika ba alkawari na asali a lasu da rafikin zalu bala sun saba ma wannan alkawari gane kowa zai da wannan alkawarin amma babu wanda ya ce ciwo sai dai ka jira qur'ani ya tuna ma ba wata alama da za ka iya tuno lokacin da ka ɗauki wani alƙawarin kuma ga qur'ani na cewa ka ɗauki alƙawarin ألست بربكم قالوا بلى شهدنا haka yake kai ne ubangijin mu abin bautar maganar haka take ba mu canji ko mun yi shaida akan haka ya Allah na faɗi wannan ka faɗi wannan kun faɗi wannan sun faɗi wannan kun faɗi wannan duka amma bayan da za ka ka iya abin ya fi ka. amma imanin da kai da Allah shi da za ka yi yakinin cewa an yi haka da an yi haka Aliyu da wani yana cewa ka roƙo aji ga Allah za ka yi azumi da kalla hajji zarka. ga kasala ta tsare ta cikin jihala ba ka nemi sani ga malama in kan in tuna maka in ka mance tun kana cikin kayi zance ko kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi amince da ibada sai ba kai musu an yi wannan dalla dalla billa billa ga shi Allah ya kama saboda haka Allah ya ce ga shi mu samu yawancin su suka alkawari wajen wajen na akabar mu gaba a cikin kai wallahi ma yawancin su mun fadin su ba su kai ne sun ma kan gani ne sun bijire sun canza rayu gaba mala bakar bin Allah sai garama ya ce بعد أن ذكر في سطر الأنبياء التي أعلنت مناظرة الباطل مواجهة جاء بكفة موسى فرعون مع قومه بني إسرائيل لنا تجمع بين محاربتهم مواجهة وسرا bayan an kawo yadda jiroshi kamar da muka ji kuma aka yi ta'akidi duka aka ƙara nan na zawa yanzu kuma za a tafi kai tsaye wanda wannan ta'akidin da ya gabata yana karantar da mu fito na fito fili da fili da ƙarya ke ƙoƙarin da gaskiya mana karya. tinkarar gaskiya suke gaba da gaba wadda ta yaki gaskiya to ba mun gama da wannan kisoshin annabawan da abin da ya faru to yanzu kuma za a kawo mana kistar musa alaihi da wasalam da aka tura zuwa ga fir'aun da sun sa sannan musa kuma da shi da jama'a da bani isra'ila a gefe guda an gane ko da rakiyar annabi mursali haruna kan musa zuwa ga fir'auna sai ba na ce domin akwai kamancin jiniya cikin kiristocin guda biyu a yayin da wannan ɗaba da aka gaya mana an turo malumomin al'ummomin sun yaƙe su kai gada gagada to a gwamnatin fir'auna akwai ba gada gagada ko kuma yaƙar ba a kai kai daraki da da indaraki to akwai kamancin jiniya saboda ka za a biyo a cikin kiristocin

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حبيب على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ثم دغبايا بعثنا من بعدهم موسى mun aiko Musa bayan wanda ke nuna an samu tazaran lokaci bayan karewa wa'ansan annabawan dukkan su da suka gabata kamar da muka ji sunu rubu su salu su shu'aibu bayan mun da tsawon lokaci shi ne watakila hikimar haɗari da sunna daga baya sai muka aiko musa bayan mashi da aina da ayoyin muri aya ayoyi kauniya ko ayoyi shari'a ayoyi kauniya su ne mujiroli da makamantar ayoyi shari'a kuma su ne kalmar la lalata illallah za a kira shi zuwa gare da kasarwa ilimin mutum da za su baya zuwa wurin a aka aiki musa ila fir'auna wa mala'ihi zuwa fir'auna da majalisarsa da fir'auna da kwamitin goli na zartar wanda suka hada da dukkan bangarorin fada a ji abuwa ministoci manya-manyan darasocin gwamnatin tarayya cibiyoyin tsaro duka a mabambantan matakan sa'an nan gwamnoni na jamoni duka har su ne masu faɗa a ji a ƙasa tun daga wancan lokaci har yanzu an ga dama a yanzu in an ga dama a sa sanakuna an yi lokacin da kuma su sanakunan su ne masu faɗa a ji gaba wannan ya danganta da tattalin wannan zamani an dai tura musa ya je wurin gwamnatin fir'auna ka fir'aunanci kai tsaye wanda ke da shugaban ƙasa fir'auna da wannan ke da rashin zuciyar dama to musa ya je ya kira wannan gwamnatin zuwa ga kabilun nan Allah sai ya taɓa bayanin anan ce fa zola mun biha sai suka yi zalunci da wannan sakon da aka turo musa ko da wani ayoyin da aka bai wa musa a matsayin ƙarfafawa gare shi sai suka yi zalunci suka kafirce wannan ayoyin sama ba su yada daɗi ba ƙarshen ayoyin tabbatar da haka wato ayat suna ba mu sakon tabbatar da musa a matsayin manzo da kuma isar da manzancin za da fadan da aka yi da shi da kuma ƙarshen kafiran sannan sai a zo kuma a ci gaba da ya zama a mai lura da tafsiri amma a wannan ayar kawai an yi ruwa kan jebin da mun gama jira da tsarin musa da ƙarshen kafiran zamanin musa shi ne ala ce banzo kai magana a wajen musulmi duba ka ga yadda ƙarshen kan ya tsari ƙarshen su kunyata da wani wulaƙanta da tuzarta aka kashe su ko a tsara harbashi ɗaya sun ba ba su ba ko maka yi ɗawunan sun ba mu biyan ba ne suna kallo aka kashe aka da dukkan masu fara a ji a gonar sun ba so da nasu sun ba yan kallo kallo kudu kai da Allah wala ne ka huta kai da Allah ka samu kuma da kwanciyar hankali cikin dukkanin al'amuran ليس ثم بأطلع من بعدهم أي الرسل آه، المذكورين من ذلك أمرك أجمع سنة وأن من بعدهم وقال ترتيب بصورة على ترتيبهم التاريخي قال إذا كمان أتكاو جيرس أولا سورة وهكا تاريخ أي قلت ما هكين نوم أتبار بقى أولا سورة كما شيني من ذلك أتبار أي سورة باين تهودو bayan intisalu bayan su sai shu'aibu a sai nu sai shu'aibu to yace haka suke a tarihi domin ka mai shirin su ai haka za zamani da annabi Ibrahim illa annabi Ibrahim da bangare kaza kamar da aka faɗi mana yana bangaren Palestine shi kuma annabi lo yana garin da ake cewa sabu tsaro da zan ko da gan akwai tsakanin malamai shi na malam ya zanja mana da gan tsaro an gane ku to haka ya kaga su tartibin aiko su haka ya kaga su tartibin an su a wannan zuwa amma kuma ko wajen da nake cewa shi musa ijtama ma a shu'ai musa ya san hada lokaci da annabi shu'ai amma da duk da haka annabi shu'aibun na gaba kuma har yau wannan magana ba ta karya wancan ba domin dai dama ai daga Annabi sha'ibin ne a wannan sura sai ba sai annabin musan ne amma dai aka ji da summa yana nuna kama akwai ganar lokaci shi ta wani tarihin da aka ce wakila dama wakila siga ce ta tamrif akwai rashin natsuwa cikin bayani wakila an ce har ma da yake da gano kashe su kila inda rasulullah ka za ka bayar da da Allah ka yi zama baki da za ka zama na kila za ka so ta annabi ya kashe wa an ce wa ya ce sai ka ga mana shi ma da sai mun ji da sai ne a abin da sai tsika ne idan na sai mun zarga da magana Ta aka ce wa kila an kuma ce mutane da shi ne wa ba tsayiro sahi ba ma sai kawai na ma ya ma wanda da magana ta ba ya wannan gilan ba da wani hatsari kama su tsoron gairi hazi walan da kuma duka muna da adamin munasaba sun dai ba ma kawo wancan warwarewar magana ba a nan wurin ya ce dafa ce ba ta nuna a yi haka ba dan kasa ko ma wucewa abin nan abin da ya sa kawo da magana ka san shi musa da yawa nan gudun hijira ya tafi madina akwai masu cewa gaski da mahaifin yan fatan nan da musa ya taimaka ma wajen shan ruwa wajen shayar da dabbobin ruwa wai mahaifin su shi ne annabi shu'aibu da wannan magana yake kudi da ita in ya tabbata shu'aibu ne kaga lalle musa ya rubuci zamanin wa zamanin shari'a an gane dama babu wata hanya da ake tabbatar da labari da ta tabbatar da wannan labari kawai abin da qur'ani yake wa abuna shaykhun kabir shaykhun kabir uban mu da tilo ne uban mu tsoro ne tukun tukun kaga tsoro tukun ba ita ce saboda za su mutanen shi aiki wakila da za a ce abin eh, shekun ko karim haka eh, eh kabir ma kalma ce ta yabo amma da yabo tana tana kuma komawa kawai shekaru an ta aka bar mini kan iyaya na ne baya alamta kafin nagarta amma da kalmar karim aka ambace ta to wannan karim ne yana iya karfafa zaton cewa annabi shi ne domin dukkan annaba karimai an fahimta ala ayi halin dai babu wata hanya da ta gaskata cewa wancan shehun kabir annabi shahiru saboda ka har yanzu ba a samu dalili da zai gaskata cewa annabi musa ya yi zamani guda da annabi shahiru kuma a bisa kaddara da haka mata faru musan ne ne ya zo daga baya annabi shahiru da yana gaba har wani tartibin da mana ya faɗa dai ne kai ko ba ba da wanda ta ba ko ta gaba da zunubin jira wannan da tizo a kuna kiran kamar nan cewa wai annabi shi ai ko san yadda ai ruwan in ba qur'ani ya tabbatar da ita ba to mu ganta a hadisi saboda shi ne hadisi Allah ya wanke kayan da cewa ma ya tuba anil hawa in huwa illa wahyi wa da annabi ya faɗa to da zama ya tuba da kafar Qur'ani ne ya faɗa Allah da kanshi yake tabbatar mana duk abin da muka samu daga manzon Allah in dai ya tabbata daga gare shi to mu ɗauka kawai Allah ne ya faɗa in aiki ne mu ɗauka Allah ne sa annabi ya wani aikin da a shar'anta shi ga bayan Allah kun bai ta to ma ta ba da ingantacce da ya baka wani bishiyar su kaje su shi a nan sannan kuma ba ku da kishi ruwa wannan da ya zan wane ne ba tunda Qur'ani ya ba shi wannan su ba ya wuce tarihi ko ake da ba ko ake rubutan sunaye mutanen ido da ido ba a abin da kake so ake so ku sani wata rayuwa suka yi suka samu yardar Allah sai mu yi kowace rayuwa wasu suka yi suka samu mushi wajen Allah don mu kauce mai irin wannan rayuwa shi nan kuma ta ce mu ɗauko da gare su shi da akwai ilimuka da dama wanda malamai kan fata musan lokaci wanda rayuwar bukatar fatar ba mu da bukata kan lokacin iskoki da zurfa don iskoki labarin lokacin da sun yi da can da ake ta kawo ba mu da bukatar su a yi su bata maka lokaci ba su kare ka da komai ba ilmun la eh la yanfa wa jahalun la yadur ilmi ne da bai da wani amfani da kare ka da shi kuma jahilci ne wanda dan kai ba ka da aiki an gane ko shi ne saboda haka akwai ilmomukan da ba wata bukata ta ɗan adam da ta kai gare don ba za su kare ka a cikin addinin ba za ka kawo wata suka tsakanin alaƙar da ubangijin ta ba ko da manzan annabi muhammad ko da addinin ta na musulunci to ba ka da dole dole dole sai ka san zai da amawa su kai yin da ne da sai ka ce ba ka da mutane إن فرعون أعلى فرعون وملئه أن تكونوا ليس بعد السلام ضرب فرعون ومن فرعون وظلموا بها وكتابت كلمة أعلن أن لا تدوب الأشياء في هذه قال إنتي ولا يلبس السياق منافق كتمك من أوله إذا الله أنك تقول حتى أنا yakin karatu bai ba kinsan musa da farko-farkon an da tsare da wata dama kuma kamar yadda aka yi bayani wannan ayar sai ta kawo manzancin musa zuwa wurin wanda aka tura shi da irin karɓar da wanda aka tura ɗin suka yi na ƙaryatawa da kuma gamawa da su da Allah ta'ala ya nan daga baya za a shiga tafi shi ne ashe shi ma nan malam ya kawo wannan lokaci li'annar munasabata iya munasabata nadir ku ha, domin gabar karatu a nan ita ce dacewar karatu a nan dacewa ce ta an yi gargaɗi an tabbatar da wannan gargaɗi a yi gargadi a tabbatar da gargadin inda ma ya zama min halkatar risalati ta ajilan da ya zarabi saboda abin da kuma kawai zai iya nuna wannan shi ne farkon farawa zagaya farko a gaban kamar zanci don a gaggauto da abin da ake so a gaggare shi kawai nan guda ɗaya zai kai mana wannan dama da wannan a rari ya tafi fara tiyakin sura wanda shine zai dace da karatun sura ko kuma ta mafi hada kuma zaba ta kai karatun sura wa ba'da an zakara kinta ta mujmalatan bayan ya fi wannan kinta ta musa a dunkule ya ci biha mufassara muqattara zai zo da ita a fayyace billa billa daki daki gaba gaba yanki yanki gudu gudu ila mashahida hayya zuwa ga abubuwan da ake iya ganin su rayayyun su kamuzu bin haraka wata suke tare da moci wa bin da kuma tattaunawa faɗi in kaɗa ka haura da kawo mana wata tattalin hatta jihadu ila ma'aila makarin la'ibar jirgiya sannan kuma har wa yau a tsaka tsakin faɗin faɗaɗin za a yi samu wani abubuwa na wayar da kai ko jawo akala ko jawo tunani zuwa ga waɗansu abubuwa na lura koyayyu a cikin ci gaban karatu shi ka fi nan mun cewa wa kala musa sai musa yi ce ya fir'aunu ya kai fir'aunu inni rasulun na wakil alamin hakika sani kan aika ne na ubangiji ما أجل من يسأل مبدا في تفكير الكثير فقال وأفضل لا مدى إلى فرعون فذهب إليه وكان المدى أتى tabbatar da fara wannan kirka din dangi dangi ya ce mun aika mun zama zuwa fir'auna ya kuma tafi kamar da muka umarce da ya je bai wani wani wani ce ya fir'auna in ji musa ke in ji rasulun da rabbul alamin hakika kan yi dan aike ne na ubangijin talibai ko kusurta ubangijin talibai إليك الله جميعا فقد أسره فرعون لكن فرعون يكره موسى لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى يقول كل ليه شعب جاء وقت أنا كفرت أن يدرك جوان يصير ديني ومنجد المبطن ففي كلمة ديني ما دورت وجنة كلام ديني ولا بيتبرش أم دمر ديني دم منزل sannan hakikun alayya ya zama abin da ya cancanta a kai ko kuma tabbas yake a gare ni Allah a kuna a babban hujjar haq cewa ba zan faɗi mu Allah wata magana ba in yi magana ce Allah ne ya yi sai magana ta ce gaskiya haka abin kira abin kashi biyu biliyani hakikun alayya maimakon hakikun ala ألا أقول حكيم alayya. Allah abuna على الله kada dai ka kuma mutu bayyana min rabbikum hakika na zo muku da wani dalili bayyanan ne daga ubangijin ku ba a sama iya bani isra'il don haka baya da kira ga tauhidi kai fir'auna to kuma ina ba ka umarnin da Allah ya ce amma ka saki bani isra'ila tare da ni ka ba su yanci zama sun shafi yancin rayuwa kuma tunani kamar kowa ba daidai bane kabila mai daraja mai asali irin wannan kamar da su bayi kai da baka da asali zai gargajiya sai asali a amin wanda ya shafi kowane ɗan adam amma wannan jama'a ne da asali ƴaƴan annabawa shigogin annabawa da tsakakunan annabawa sai kan zo kamar da su bayi wannan abu bai yi ba ka ƴanta wa ranar karɓar ala ce ya kasance fir'auna ya maishe su bayi bane isra'ila ba su da yancin قال فرعون لو إن كنت جئت بآية قال إن كنت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال فرعون يأتي إن كنت جئت بآية فمتى نعلم abinda za a yanzu ne kaban kawo da wata hujja akwai mu'ujiza da tare da akwai wata alama ko wata shaida da ta zo da ita wata za ta kare da a wata kai da daga Allah take. to yanzu kai muke da rafa da biha a wata gobe in kun da muna fadi eh, in ka kuma cikin masu gaskiya kunga da awa na sai kamar ya san gwada zai yi hali irin na manya irin na sanin ya kamata bai kai da zai zai ɗaya ba sai ki tuna ji batunka cewa ka zo ne daga ubangijin dalibai da mata kuma abu ne da ya zan wanda ya cancance da kamar da ka faɗa faɗa ka faɗo, wata ma'anar da magana da jingina ma Allah ba zai gaskiya kuma ka ce ya ce mu ba tabarun isra'ila zama kamar kowa kamar mutane su rayu kamar da kowa ke da to dole dalilin da zai samu yadda da gaske ne da za'a kaga daidai na wurin wani ka zama wani abin kuma ko haka ya kamata yi domin gaskiya da zoki da kuma annaba abin da suke so su kan kai duk da gaskiya ma so yake ka tambaye in yi bayani ba gane ka tambaye kakka yi rikici kakka da hankali kakka rufe tambaye shi zai kara ma bayani wannan an annaba in kun tafi ta bi ayatin fahimta in ka san kawo da wata aya kawo da wata shaida kawo da wani dalili to kawo dalilin naka ake gaskata cewa kai aikakke ne daga Allah mu duba mu gani zai mu san nazarin da za mu yi in kun da nuna sarki in ka kuna cikin masu gaskiya mu za ka abin ne ba da aka zai bayyana dalilai da aka yi daga baya فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه take ta musa ya saki sandarsa wannan zargar da ke tsaye da wato da ta kiwo ne sun san ubangiji ubangiji sarki ne kuma lokacin da annan musa ya dawo da madina yana kan hanyar dawowa zuwa mika daga shi zai sai matarsa wadda wancan shekun kabir ya tuka alkawari ya aura mashi a matsayin sadakin kiwo na shekara goma da kuma yan dabbobin da aka haɗo shi da su eh, irin yaba kyauta su kun shi haka yana tafiya daidai ya farko sun taɓa tafiya ce mai sauƙi ba sannan kuma irin wancan yanayi irin wancan yanayi ko ina daji ne kulli ne su cikin yayi ne da abubuwa da kuma da ta mun mun ba da ya kana kan shi yau da kuzo kana da ba a kan kan yin da zuwa haka cikin turkukin daji daji irin kaban ba mai namun daji kuka sai ka je da magana nan nan na shekara da yi da wani wai ba da yi da wani abu nan yan shi wanda ya shekara tamanin tambaye

wannan ya sa ka ƙara girman bayan nan ka ci gaba da musu addu'a har har ka kuma da a irin wannan rukin dajin da tsarkakiyar da wato namun dajin da ruwa da za a can tsallaka ba yadda za a tsallaka shi nan da can ga can kana kallo sai ka ce kara ba ka tsallaka can ba zo ruwa da za ka amma haka suka ce jihadi bayan Allah na har suka hada da irin wani nan wani nan wani har suka hada da bawa ɗan zaki kawai ya kare a tsanantu da a shiga kasan yamurai nan ko da suka nauta har suka dangara da kano inda da yola yola a zo an kai su ke ke kuɗa ko wani hukumin yola an kansa da wani man an saraba malam wani abin da zo da Allah ne ne kawai na yawan kokarin mutum ka tuna a wannan lokacin ko keke babu keke abubuwan ke kenan daga ragumin nan su doki kuma dokin ma sai shi ba. saboda a wanda lokacin talauci ado kayan ado ne ba amma da mu da shi ma ya damu kan shi ma shi talaucin ba a kokuna shi ma wallahi wallahi ma a wanda lokacin mutunci aka sani ba kuɗi ba kudi suke su malar tura ne ma za ka da su ne daga nan sai ka tayi ka rauna ta kuma ba ka tunanin wanda ke kudi a biyu abinci da iya kama ka kawai idan zuwa za su karkayo wasu ka ci ɗanyu kawai ka ɗora da ruwa ka kira da wasu ka wasu kuma da yar na abin nan ba a kyanar wasu dabarun gasa wuta nan da nan ka fama da wutar ka biya wutar da ta farau ta ma da kayan farauta farau ka gaza ka ci nama kai da ba babu kyanar sai ka ake kuɗi in makami ne akwai na wanda sana'a su nan su kera fatanya su kera kanye su kera lauje su kera takobi su kera albaran gani ita kare kawai su suke rike da kasan maka bangaren abubuwan da suka shafi karabuna da kayan aikin wajen don da makamai idan yi kurare mu muke shuka auduga mu kada mu fata mu tsinka mu sa a cikin mu daidai bukatar mu ta wani lokaci ba mu bukatar komai gurin kowa sai kuma nan haka aka ce yanzu a nan amma wai yau ake ce mana wai mu ba mu da aiki ni ba mu da sana'a mun zama shi na gobe bayan sun suka zo suka raba da sana'a ta hanyar kawo mana wai mu ga wani da mutunci wallahi wallahi ba zan tsare ba shi ma zaune ba ne tunda ya rike kan shi shekaru aru aru da dukkan bangarorin rayuwa gaba daya ya yi gwamnati tsafa da duk wani farashin kasus na gwamnati da ake bukata da minista da waye tsarin gwamnati sosai an yi gwamnati ta musulunci a wannan yankin namu ƙarya ne wani da zuciya wani wani da ke gane shi ma zaune da kuma ba abin da muke ba da rasu ya wani ba mu da aiki ne ka dai yau da zai mu ka zambace duk da nun dai wannan na shan fura da shuka abin da muke fito da kuma ba zai mu yadda yara mu ci gaba da amfani da abu da ba sai za ka ji wannan kawai ne wahala ta waka aka daina yi ƙwayar ma aka zo mana robobin banza duk muna da namu na asali sun fi lafiya ga suka dace da al'adunmu da ɗabi'ar nufa ne har da rubutsaki wasu daga cikin kere na gargajiya musamman kayan ƙananan abubuwan amfani so kayan amfanin aiki haka so kuna duwatsu da sauran gida abubuwa ga suna haka suna yi na kan gunga da farin ruwa da makamantan saboda haka ba haushen mutum ba shi ma zaune ba ne ta san abin da yake ta ne an zo an yaudare shi an kaɗa ka an ɓata na shi sai zama da komai jira yake ya zai ya tsayo ya tsayo ya tsayo ta ga buƙatar neman kuɗi ta kama shi dole shi za kuma ake neman kudin ido rufe ba a tunanin akibar da neman wannan sunan a makarantu za ta haifar kai Allah ka dawo da mu cikin filin rayuwar sanin ciwon kanmu ne a kai kuma ba da kai jin kuma zai fara ba da ayoyi ba da ba a samu sai da kisan dasa abinda da ke zo kawo a can wannan sandar muka kai mai samun banin ta ba sai akan hanya da Allah ya kan wato samar da abin da yake so ya samar sai ya sa Musa ya yi makuwa ya manta hanya kuma a lokacin da ya wannan taimuwa duhu ya yi gari ya yi ko bayan duhun daji to kuma duhun gari sannan kuma lokaci ne na kunturu kuma wajen wajen madama ne aka sa bala'in sanyi wanda suna buƙatar wutar da za su tsawa majiki da kuma ɗan haska musu zama inda suke ciki suna bukatar mutum da zai nuna masu hanya duk Allah ya kire wannan da gangan da ke zarta da abin da ke so ya zarta a wani lokaci sai aka rasa ba san yi hanko wata rubutan nesa sai ya zo daɗi a nan cewa inda ka zo wuta akwai alamar mutum to aka kiran kira ne uwar gida ɗan da ɗanka zan zo wurin gasa in na zo zan samu mutum ɗayan abubuwa guda biyu zan samu ko dai in samu mutumin da zai nuna mana hanya ya ce ku yi ka za ku yi ku nuna mana ta ga mun samu da abuwa da yi ni shi ba za su da nuna ba kuma shi ne jagora shi ya yi makuwa ba da za kuma yi a tafiya ta ya mafi ka ta karama da gawan in kuma ban samu wannan ba sai in tsoro wutar zo in nuna ke mace ɗan da su shi da ɗan kuma mai don samu ya wani sirrin to shi ne da ya je a ce an nafsa ake so a nada mu an Allah ya nasa an annabi shi da shi suke magana shi da shi ba wasu da jibrilu to wanda ya shaida za a baki karan farko a yi jirilin da shi a kai a yi kocin kansa a kai ya aikin da ke gaba idan ya je aka yi takara da shi fara nunawa tun a nan Allah ya kimsa shi ya nuna mashi wannan amfanin sandar kuma aka karanta da shi wajen tura da ta hannunsa ya sa hannu kun wuri ya wani bukata za su a kura ma wannan kasar da shi in amfanin da ya samu zai ka amfani tun nan aka kare nan da tabbuka aka karanta da shi ya san amfanin wannan mujizozin ko ga ranar amfanin su ta zo gobe in Allah ya kai ya ba mu yi mu ci gaba da bayani kai wannan gaba da ta da anan da haya a cikin makaranta dai Allah ya mu da da yin aiki da yau da mutum Allah ya yi mana Allah muna ci gaba da tawakkali da wannan ibada da ta wada ta kan mu zuwa gare ka muna nuna raunin mu da ka ta mu gare ka ba mu iyawa Allah kai ko kai ke komai muna roƙon ka Allah don sunayenka tsarkanka da ayyukanka maɗaukaka da shigokinka maɗaukaka ya wani da fice ma wani maɗaukaka ka ya yi mana dukkanin damuwa ya ana karka halakar da mutu na biyar amda wawaye mu shi aikata Allah muna rubuta da biya mana ba su suka duk da ake bin ya Allah karka kadara mu shi da bashi yanzu ba mu yi kuma ya ba su sukan da ake bin ya Allah muna roƙonka ka fasan ka tsakaninmu da mu da yanzu duk waɗanda ka gaya mana ɗan uwa muke nuna su a ƙarƙashin inuwar la ilaha illallah ba Allah ka haska suka ta mu gane amfanin junan mu mu daina mu nan mu gaba kan Allah ka tabbatar da dugadigan mu akan wannan addini Allah ka ku hane cucin azumi cucin Allah ka yi mana kurakuran mu subhanahu wa ta'ala mu nan da shi ta ta'ala da Allah an ta بسم الله الرحمن الرحيم